Rahotanni daga garin Difa na cewa a washeshen karfe goma na daren jiya Litinin ne wasu mata uku 'yan kunar bakin wake suka kutsa wata makarantar allo da ke unguwar Difa Kura inda suka tayar da bumabamai. Sakamakon wucin gadi na cewa lamarin ya haddasa mutuwar mutane tara cikin su har da 'yan kunar bakin waken uku yayin da mutane 35 suka ji rauni. Wata majiyar kiwon lafiya da na tuntuɓa a wayar telefon wacce kuma ta buƙaci in ɓoye suna ta yi min ƙarin haske akan yadda abin ya wakana. wata makaranta ce suka samu a nan wani karfi ana ce mai kira nan ne mutum uku wannan malalatan mutane suka zo suka kai hari suka tada bom a ciki akwai mace biyu suna tsarma da kuma da namiji guda a cikin bom din kowa ya da nashi kuma ya tashi kuma sai ya an yayi banna mutum shi da Allah ya mace kawa wannan da idan mu mun ga su wanda mutum shi da wanda Allah ya mace kawa wannan mun ga mutanen da suka samu ciwo a cikin su wanda kamar su biya mu shi ko nan sun fi sauran mutum talatin da yanzu haka almajirai da malaman da wannan hari ya ritsa da su na can kwance a babbar asibitin difa domin ci gaba da jiya kuma bayanai na nunin da dama daga su sun ji munanan raunuka. Duka dai da masu zafi dama har da munanan raunuka tun da har da babban malamin nasu ma mai ba su tarafi a lafiya ne sosai ya kai wajen shekara tattun da shida tunda shi ma duka abin ya ɗan tattaɓa shi sosai a cikin ya shi ma babban malamin. Mm, ya zuwa yanzu an kwantar da su a asibiti kenan? sun samu kula sosai kula ta abin da wato ake wallahi babban kula ta samu a ba asibiti ba magani yi ba aka mutu shugaban majalisar mashawartan yankin difa mayar lugari ya tabbatar da faruwar wannan al'amari ko da yake ya ce a halin yanzu suna cikin har bayanai saboda haka sai idan an kammala za mu ji karin haske muna nan muna aiki bisa dai babu da yi labari ta ƙarfin za mu ba ku yanzu eh, sai ku saurara sa satarma uku da la journée ko mm, amma kuna ba da tabbacin lalle yan kunar bakin wake sun ta da bom ko? eh amma ba za mu dawo muku da tunda ana na ana bincike sosai sai eh, abu ya kare duka za mu samu za mu fara yankin difa na daga cikin yankunan da gwamnatin Nijar ta kafawa dokar ta ɓaci da nufin murƙushe hare-haren Boko Haram. kuma rahotanni na cewa harin kunar bakin waken na jiya ya sa hukumomi kara tsaurara matakan tsaro a dukkan muhimman wuraren taron jama'a musamman a ciki da wajen kasuwar garin difa wacce ke ci a kowace rana ya ta yau wato talata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar